ke ce mahaifiyar muhammad wanda allah mai rasuwa a hannun masu garkuwa da mutane duk da cewa mun ji wato dogon bayani daga bakin mahaifinsa to amma za mu so a takaice ki mana bayani yaya kasancewa ki ta karshe ta wato a kare da wannan ɗana ki wanda yanzu haka allah ya karɓi rayuwar shi sannan kuma da yadda kike ji a wannan lokacin ya shigo gida misalin karfe biyar da rabi na yamma ce mun yana son ya ci abinci in tashi in soya mishi dankali sai na ce zo gurin yayi gurin mai aiki na ta dafa mishi bayan ya ci abinci ya fita fitan da yake nan bai dawo ba ban karasa muhammad a ido na ba da misalin karfe nawa kenan misalin karfe biyar da rabi na wace rana ranar asabar ranar asabar ya haƙuri to bayan wannan ya faru a bayanan da muka tattara a baya bayan nan ji labarin cewa a ɗaya daga cikin makwabtanku ne ya yi wannan aika-aikar da aika-aikar da sa hannun wasu a bata gari waɗanda suka yi nutsu a cikin wannan mugun mummunar a ɗabi'a ta garkuwa da mutane to ba sani ba ko akwai ƙarin haske da ki mana akan tabbas haka ne yaron da ya riƙe mishi hannu ya tafi da shi yaron mu ne daman yakan zo nan gidan ne tabbas yana shigowa gidan nan tare da yaron mu annan mai wata rana yake zuwa ya ci abinci mu musulmai ne kuma mun yi imani da kaddara da kyau ko mara kyau da haka wannan kaddararsa ce kuma mun yi imani da ita fatan mu Allah ya jaddada masa rahama Allah ya kai shi makarantar Annabi Ibrahim don ta sai ta mu ne sunana Murtala Adamu Muhammad wanda aka fi sani da Muhammadu Galadima me za ka bayyana kan wannan al'amari da ake zargin dan uwanka da aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yaro da ya aikata wannan tare da waɗannan abokanan nashi muna roƙon gwamnati da hukuma su ɗauki matakin da ya dace a kan shi hukuncin da suka yi na ɗaukan mataki akan wannan yaro yaro bai tsina na musu yau bai musu wani laifi ba to gwamnati da hukuma a ɗauki mataki a kan shi wannan shine sako daga ainihin family mu gaba ɗaya mu ba mu da shi bai shafe mu ba ba mu san yayi wannan abun ba muna kira da a ɗauki mataki cikin gaggawa a kan shi mu saboda ɗaukan mataki a irin waɗannan mutanen shine zai sa community a samu zaman lafiya ba daidai ba ne a ce za a samu mutum da irin wannan laifin sannan kuma a ce a kyale shi ko kuma a mai sassauci akan hukunci